Abɔŋ ni Yesu Kristo ma dɔn wɔɣani a wahiri ŋun kuɣu ti ni duɣimbu o ni pɔbi wee maa bɛ zooti la dɔn ka wuntaŋ wun gaŋ ma yeso bia a zama Yesu tiŋgi teesingi leena li bɛ Ngam zem ji ju ju bia, zu ni zu ma swinga, nti zong ni Yesu. Yesu ka si ye zama bo zong ni jing. Bing su wanga, bu swaka. Bu swinga, rabai, ma banga nda. O du afa. A swinga buanga, ye zana. What is zom vanzaji izo ma lieka jaiwa. What what is ze ndrewa. Fulba ma ban lumbi na zamba amba. Andrea dam shimon bita. Ban wuwi mo ma buwa zuwa ban na zon. Ti izong na yesu la. bin shimon. mawe tong'ne Kristo. Alo ying'eni jembo Yesu. Yesu le yi nsinga. Oba Shimon ma ozona. Bebo wona ngo. Ma bange bita. Abong ne Yesu Kristo. Nwo so dwembo wo for Yesu Kristo.